sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa. haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma ga wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron fikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين bayan haka ɗan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta musulunci da rane da marhaba da gaisuwar da Allah madaukakin sarki ya mana kyauta da ita assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki ya ba mu dama mun haɗu a wannan yini mai albarka na juma'a kuma wannan wuri ne albarka masallaci da ke nan jami'ar abubakar tafawa balewa a bauchi kuma cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau goma sha shida shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar da kuka sani a ranar Juma'a muna karanta tambayoyi ne da aka tara a cikin mako. waɗanda Allah ya sa za su samu shiga za su shiga tun da tambayoyin suna da yawa sauran kuma mai yawa sai a jinkirta su sai gaba kafin in gabatar da tambayoyin nan ina marabtar waɗansu baƙi da ba mu saba zama da su a nan ba amma suka zo saboda halartar wannan majalisin a yau akwai alaran ma abbas daga kirfi akwai kuma a wani bawan allah da kuka san shi malam uzairu hassan wanda yake da larura ta final port wanda yake kwance koyaushe yana jinya komai sai an yi masa baya iya komai wa kansa amma yasa aka ci shi shi aka kawo shi yin karatun dama kowace shekara kan zo da zai halarci karatu domin duk abin da muke yi yana bibiya a koyaushe kuma yana saurara da kuma bugo ya tambayoyi kuma ya fahimta har ma ya fi da yawa daga cikin masu halarta fahimta malam uzairu muna kara yi maka addu'a wannan jinya taka Allah ya sa ta zama kafara ce a gare ka akwai jinya fi da yawa da yake damun bayan Allah irin wannan irin wanda za a ce wato ciwo ne da za ka ce kamar bai da magani amma ne aure na yana da magani bayan magani na zahiri da cewa ya yi mutum ya iya warke warkewa saboda ba ciwon da Allah bai sanya masa magani ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in ba a samu ba sannan babban maganin kowane ciwo a wurin mumini musamman ciwo irin wannan da ake gani ba mai magani bane wanda dan adam bai zai iya da ba ne a maka musaya da aljanna annabi sallallahu alaihi sallama ya gaya wa wanda duk ya rasa idonsa cewa Allah zai musanya masa da aljanna a madadin ni'imar ido ya gaya wa wata take da ciwon farfadiya Allah zai baka aljanna a madadin ciwon ta idan ta yi haƙuri to kake tsammani da ciwon wanda shi baya motsawa baya motsi komai sai an yi masa yana kwance in yana kwance shi kenan ya kwanta kenan sai dai an juya shi ba zai iya komi wa kansa daidai da hannun sai sa ya kai abinci a bakinsa ba zai iya ba sai an yi masa shi kuma wannan da kake tsammani na su suke a wurin Allah shi ko koyaushe nake kaunar irin waɗannan mutane wala da ka sani ba kana da taka ni'imar ta kafafu da hannaye kana ta yawo a gari amma in baka yi sa'a ba duk waɗannan abin da kake motsawa a cikin wuta za su tsari ba su da amfanin komai a wurinka in ba za su je aljanna ba idan ko Allah zai baka aljanna in Allah ya ga dama ya ka maka ciwon da a rami ba za a binne ka ka gama iya rayuwar da in dai karshe aljanna za ka je wallahi sai ka manta da kowace wahala haka malam uzairu da kai da makamantan irin ka muna muku addu'a wannan matsala da ta samu ina tabbatar maka da cewa Allah zai miƙar da kai a ranar kiyama kuma Allah ya sa mu yi guje-guje da tsalle-tsalle da kai a cikin aljanna sannan ina da barabtar wani bawan Allah masoyi na Malam Usman daga gamawa wannan bawan Allah yana da wasu abubuwan mamaki tun daga ranar da Allah ya sa muka haɗu da shi sun muna magana wani lokaci kamar ma sai ya kuka wai saboda tsabar yadda yake ƙaunata. kuma da ikon Allah ba mu ganin juna da shi ba sai yanzu nan da kuka gani muka haɗu da shi a gaban ku tashi malam Usman su masu danka mutumin gamawa ne kuma eh, saboda son da yake mun ya sa ya haifi yaro namiji ya mun tabbara sannan ya ta kokari yadda za mu haɗu da shi ko ya zo nan bauchi ko ya je kano sai kuma ka sani ɗan tsilla tsilla ne ba na zama kullum ya sai zo ce ai bana ai bana ai da zaka same ni ba zai zo Kano sai yanzu a Ramadanan nan zai na ce mishi insha Allah za ka zo ka same ni ran da na gaya masa wanda ya ce ya kwana bai shi ba yau da gashi na malam Usman ga ga ka Allah ya kara mana kaunan juna saboda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk waɗanda suka so juna saboda Allah haka suka so juna suka rayu har suka rabu cewa suna cikin waɗanda Allah zai ilwantar da su a ilwar al'arshi a ranar kiyama Allah ya ilwantar da su a ranar kiyama kuma kamar na ɗan canka saboda dama ina su tunani yana yaya kamar ninsa ka san lokacin kuna waya da mutum sai ka rika tuna yaya yake sai ina tuna kamar wani dogo fari ne bai da gemu yana ɗan ashe haka ne <laughs> Malam ma Allah ya albarka Allah ya bai da kai lafiya. da sauran dukkan baki da suka zo wadda suna hango su babu lokacin da zan ta ambaton sunaye Allah ubangiji ya saka wa kowa da alkhairi. sanarwa ta biyu ita ce idan Allah ya kai mu yau muna wunin goma sha shida za ka ranar litinin zai zama wunin goma sha tara da yardar Allah ranar litinin din nan mai zuwa ne za mu rufe karatun nan kamar da na gamu za ka muna gayyatar duk wanda ya samu damar zuwa amma da yamma za mu yi irin warhata. haka bayan la'asar ba da daddare ba yadda muka saba so da na san akwai waɗanda za su zo daga nesa kuma su so su koma to in mun sa da daddare za a takura don haka in Allah ya kai mu karfe hudu daidai bayan sallar la'asar hudu daidai za mu fara da yardar Allah a ranar litinin azumi sha tara ga wata daga shi kuma in Allah ya so in dai a nan ne sai in Allah sa muna da rai baɗi sai mu dora sauran bayanin abin da zai biyo bayan sha tara ga wata kuma mun zo ranar kwaji in Allah ya so to da farko barin fara da wannan mai tambayar da yake shi ɗan makaranta ne yana da abokinsa suna zaune a ɗaki ɗaya kuma har sun zo nan makaranta ma sun ada suna abuta amma ya suna zaune wajen shekara uku amma shi bai taɓa ganin sai yi sallah ba baya yin sallah kuma ya sha yi masa nasiha amma baya karɓar nasihar kuma yana ce mishi ai a ɗaki yake shi kuma ya ce bai taɓa ganin sa ba yana yi a ɗakin ba kuma ya ce wai ya ka masa aya inda Allah ya ce in za a yi sallah dole sai an je masallaci to hakika nasiha da muke wa wannan da duk wanda zai ji shi ne wannan aiki ne mai mummunan haɗari mummunan haɗari ga wanda ya ce shi musulmi ne wanda ya ce dama shi arne ne ya fito fili wannan dama ya riga ya nuna kansa amma wanda ya yi kansa ya ce shi musulmi ne kuma baya sallah to akwai tsammanin cewa ba musulmi bane ba kyakkyawan da cewa shi ba musulmi bane saboda Allah madaukakin sarki ya ce a Alkur'ani. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين idan suka tuba suka fara sallah suka fara bada da zakka sun zama ƴan uwanku a addini yana nuna idan ba su tuba sun fara sallah sun ba da zakka ba su ba ƴan uwanku a addini ba sannan Allah ya faɗa a suratul maryam fa khalaqa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا Allah ce aka samu mutane suka biyo bayan nagari su suka zama na banza suka tauye sallah suka daina yin ta kuma suka bi abin da ransu yake so su ƙi yin sallah kuma su faɗi abin da suke so ko su aikata abin da suke so Allah ya ce waɗannan za su ga cikin wuta ta azabar gayyu Allah ya ce shi ne abinda Allah zai musu illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana sai imani da me nan, da bai da imani ke sannan ya tabbata cikin hadisin Jabir a riwayar Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato inna bainal rajuli wa baina shirki wal kufri tarka salah tsakanin mutum da shirka ko kafirci shine a ce ya bar sallah da kana musulmi kana barin sallah shikenan kashi da cikin mushrikai ko kafirai sannan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce innal ahda alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar bambancin da ke tsakaninmu da kafirai sallah bambancin mu da su shine muna zuwa masallaci mu yi sallah idan mu idan wanda ya daina sallah ya kafirta haka ya kamata ka ji waɗannan nasoshi mai da hankali a kansu wannan shine maganar jimhurin malamai cewa duk wanda ya bar sallah ya kafirta kuma aka sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ba wani abu a cikin aiki da idan mutum yayi ake gani ya kafurta sai barin sallah shin yana daina sallah sai a ce kawai ya zama kafin saboda musulmi kan ai bayan da za a yi a to me ba bambancin musulmi da wanda ba musulmi shine a ce wani yana sallah wani baya sallah zaka in zaka yi kafirci kai kafirci in zaka yi musulunci ka fara sallah kawai Allah ya tsare mu shi yasa ma waɗansu malamai suke gani duk wanda ya ƙi yin sallah da gangan sai zo zai dawo sallah to zai kalmar shahada ne zai fara sallah kuma ba sai ya sake su ba saboda waɗancan sallolin sun wuce lokacin yana arme kuna fahimta ko amma duk waɗanda suka ce da shi musulmi ne sai su ce to ya sake sallah dukkan su to wanne ne da sauki a ciki da kai musulmi da kai arzaka saboda haka mutum kare ya wasa da irin wannan Allah ya kiyaye kuma sallah wajibi ne kai a masallaci inda kai namiji don Allah ce warka umma an rashi shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inda ba don yara ƙanana da dabbobi ba da na je na kona gidajen duk waɗanda ba sa sallah a masallaci da na je na kokkona gidajen su da sai in ce a kada sallah wani ya ja sallah ni daga baya na yi sai in je ni kuma gidajen wanda duk na gaba su fito ba in sassa wuta a gidajen su duk abin da annabi yake zai kona ka tun a duniya kana jin ka ji lahira shi kuma Allah zai maka Allah ya kiyaye wannan ya ce shi shi ne lokacin da yana shekara sha bakwai kuma a wata ramadan ya ce wa an jarrabe shi kuka yi wasa da wata mace har ya fito masa kuma yanzu ya kai shekara ashirin shi ne yake so a gaya masa ne hukuncin duk lokacin da ramadan ya zo yana damuwa za ka tuba ga Allah da ya tuba na gaskiya kuma tuban da za ka yi niyan ba za ka sake ba shi kenan Allah zai yafe maka sannan kuma idan abin da kace iyaka wasa kawai dan la yi mani ya fito to azumin ka ya karye ne za ka sake azumi guda ɗaya idan kuma jima'i kai to ka baro ta Allah ya tsare wanda ma sai irin wani mummunan labari ya ce shi ne kwanta da matar aure sai zai tuba da ya zai tuba sai da ya ji wa'azi sai ya daina to amma ya ji an ce masa ya ji an ce wai idan mutum ya yi zina da matar aure to ranar kiyama za a ce wa mijin ce zai kwashi duk aikin alherinsa shi ne ce ya hukuncin tubanka. idan tuba da gaske ka yi to Allah zai karɓi tubanka babu wani laifi da Allah baya haɗewa idan mutum ya tuba ko ne laifi ko da kuwa kafirci قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف بل abin da bai kai kafirci ba. kama haƙiƙa babban laifi ne zina wala yaznuna wa man yaf'al yarka a asama sannan babban laifi ne mutum kuma ya zina da matar aure wanda ya fi sauran zina matar makwabcinsa in ji annabi sallallahu alaihi sallama hadisin abdullahi dan mas'ud Sai daga cikin mafi girman laifuffuka shine an a halila ta jari mutum ya yi zina da matar makwabcinsa to shi wannan da kake magana a kai na wanda za a sa mutum ya kwashi aikin ta shine idan mutum ya tafi jihadi fi sabilillah bai dawo baulin matarsa sai wani kuma da suke zane a gida shi kuma zai fara neman matar mai jihadi to shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ne cikin sahih Muslim hadisin Buraida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an zo ranar kiyama za a baje kolin aikin ka ne sai a ce wancan mai jihadi na kwashi abin da yake so a ciki kaga sai ɗibi duka ya haɗa a kan nasa ma idan sauran mutane ne ba na jihadi ba wannan hadisin bai nuna haka ba kuma wanne ne mummunan laifi ne a tuba ga Allah tuba ta gaskiya kuma kar a saki kace kace cikin masallacin al'ada ya zo mata tana itikafi shi kenan itikafin ta ya rushe sai ta yanke ta koma gida Allah sai mu kudi ta dawo wannan mai tambaya ya ce yana da shinkafa mai bawo da kuma dawa shin zai iya ba da zakar kolo shaɗi ɗaya na kowa kaga idan ka zo ba ta mai bawo ta biyu za ka bayar ta amma asali abin da shari'a take so ka ba da abu redi da kar ka ba da mai bawo sai ka ba da wanda mutum yana zuwa fici in za a in za a in za a farke shi kai kamata ka je ka bare shi sai ka ba wa mutum yana redi sai dai ya amfani da shi sai dai in shi ya yadda ka ba shi da bawon sai ka ba shi shi ya je gyara wannan ya ce don Allah ƙara jan hankalin mu matasa akan hadisin da ka kawo na fararen sallah wajen kankare zunubi wanda sahabin ya aikata abu da wata mata wasu daga cikin matasa na ji suna cewa za su ci gaba da abin da suke yi tun da sallah tana kankare zunubi hadisin da muka karanta na wancan na Abdullahi bin na Umar dan Khattab wanda Abdullahi bin Mas'ud ya rawaito ai bai shafi irin waɗannan ba saboda shi wannan mutum sau ɗaya kuma wannan mutum ya zo neman tuba ne shi kuma wannan wanda suke magana ba tuba suke nema ba to haka waɗannan mutum yan iska ne ba a kansu muke magana ba muna magana akan wanda yake neman da gaske Allah ya taimaka ne kuma wanda ba zai sake ba sai wani ya ce muna so a warware mana shigohin da kiristoci suke cewa idan annabi isa ba allah ba ne to me yasa alkur'ani ya tabbatar bai mutu ba an ɗauke shi zuwa an ɗauke shi kuma zai jawo sun ce akwai wanda ya taɓa daɗewa ne haka sama da shekara dubu biyu bai mutu ba ai sai dai allah ko ɗansa don allah a mana bayani na ji daɗi da suka ce alƙur'ani ne suka ga an ce an ɗaga annabi isa to su ɗan ƙara gaba a cikin alƙur'anin za su ci cewa kuma zai mutu Allah kuma ba zai mutu ba a cikin alƙur'anin Allah ya ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi a cikin jerin gwanon ayoyin da suka ga Allah ce bar rafa Allahu ilaihi sai Allah ya ce ranar tsayi shi annabi Isa zai mutu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma zai zai ba da shaida a kansu su kiristoci waɗanda suka ce shi ɗan Allah shi kuma Allah maɗaukakin sarki shine alhayyul qayyum <clears throat> wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut sannan kuma raddin da zan yi maka ta alqur'ani shine abinda ƙur'ani ya ce ai kai ka karyata kai ai ka ce kai ai ka ce ya mutu haka idan har ka ce ai shi ɗan Allah ne saboda ya dade bai mutu ba sai ce maka ƙura'ani ne ya faɗi haka cewa shi har yanzu bai mutu ba daga bayan ne zai mutu to amma kai kuma ai baka ma yarda bai mutu ba kai ka ɗauka ya mutu ba ka yarda da kai ya mutu zai sake dawowa shi ya nuna maka cewa shi ba Allah bane kuma shi ba dan Allah bane domin Allah baya mutuwa sannan kuma in ta cikin alkur'ani ne ka je kan aika shi zabu don a ranar kiyama akan irinka irinka za ku jawo wa annabi isa matsala Allah matsaukacin sarki ya ce yau mai yaji ma'ullahu rusula fa gudu ma za ku jiktu Allah zai kira annabawa ya ce da su me aka amsa muku qalu la ilma lana ce Allah kai ka san me ya faru baya innaka anta allamul ghuyub daga baya sai Allah ya ce wannan general question kenan sai Allah ya kira annabi Isa sai ce da shi ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ka ce wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka ku zama alloli a baya na wannan abin zai jawo wa annabi isa matsala da zai ta bada amsa abin tausayi a gaban ubangiji qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu fa faqad alimta ta, ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub wannan duka mabiyan ba su suka jawo masa ba haka in kana son annabi Isa dan Maryama ka faɗi iya abin da ya ma qultu lahum illa ma amartani bihi yace shi bai ce wa mutane bi ba sai abin da Allah ya aiko shi yace ya faɗa an ubudu Allah rabbi wa rabbi wa rabbakum cewa ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ku. don haka wannan maganar ba ta da tushe balle makama Allah ta raba mu da kafirci ina so in zace ta tuna muku duk waɗanda suka rubuto tambayoyi kan su ce ba na karanta komi iya tambaya nake karantawa zo abin da ka faɗa na ji daɗi na gode tsakanina da kai ne da kuma ubangiji Allah ya amsa wani ya ce yana so na wani ya ce yana kaza wani ya bu addu'a amin Allah ya karba amma abin da zan karanta wa mutane shine iya abin da ya shafi tambaya kar mutum ya ce na ki karanta sauran ni wannan shine abin da ya shafe ni da ku wannan tsakanin ni da ubangiji ne duk abin da kai mu addu'a Allah ya karba duk abin da kace kuma Allah ya tabbatar da kauna tsakanin mu kuma Allah ya so ka kai da ka so ni ya ce kun hana mu amfani da ilimin hisabi wajen aiwatar da lamuran sai ga shi fadar sarkin musulmi da shi suke amfani wajen tabbatar da ganin wata ko kore shi ina halaccin haka ka yi kuskure ne da farko ba mu hana ku ilimin hisabi ba kuskuren ka na biyu ne fadan sarkin musulmi ba da abin da kake nufi da shi suke ba da sanarwa ganin wata abinda muka hana ku shine at yin amfani da ilimin taurari wajen samun sa'a ko cewa abu kaza zai faru gobe ko abu kaza ba zai faru ba wannan shine at shine astrology amma ba mu hana astronomy ba shine yin amfani da ilimin falaki wajen gane kwanaki da gane yanayi da shi ake amfani wajen gane yanayi zai canza kamar yadda wato waɗanda suke da a kan ilimin yanayi suke ke cewa gobe za a yi ruwa gobe ba za a yi ba bana za a yi ruwa mai yawa bana za a yi fari da kuma gane yanayin tsananin sanyi ko zafi da haka kuma ake gane ilimin hisabi na kidaya shi sa Allah madaukakin sarki ce huwa allazi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab al-hisab shine ilimin hisabi lissafi to wannan Allah ya yarda da shi wanda Allah bai yarda da shi ba shine ilimin taurari da za a ce tauraro kaza shi yasa aka yi ruwa kaza shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce yau bayina sun wayi gari kashi biyu akwai wanda ya kafirta da ni ya yi imani da taurari akwai wanda kuma bai yarda da taurari ba ya yi da ni wanda ya kafirta da ni ya yarda da taurari shine wanda ya ce mun yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza ya yi kaza wanda kuma yi imani da ni shine wanda ya ce ni iko na da sa na yi abu kaza na yi abu kaza don haka ka ji abin da aka hana fadan sarkin musulmi kuma da kwamitin ganin wata ina tabbatar maka da cewa yana ɗaya daga cikin mafi ingancin kwamitin ganin wata da ake da shi a duniya wannan kwamiti na ganin wata na najeriya a yanzu tun daga zuwa mai alfarma sarkin musulmi wannan sarkin musulmi na yanzu da allah ya sa masa wannan basira domin shirya da musulmi akan abin da da aka daɗe min makhtalafu kufi aka dade ana sabani akai ya kawo ƙwararru akan ilimin falaki ƙwararru a ilimin addini suka haɗu tare sai zama gogewar mutum akan kimiyyar sanin yanayi da gogewar mutum akan sanin nasoshin hadisi da ƙur'ani da fikihu sai su haɗu sai su haɗa kai sai su fitar mana da sakamako shi yasa da wuya ka ga an yi kuskure a irin wannan yanzu idan kuma har aka yi kuskuren to irin kuskure ne irin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kayi baka faɗi ba ko kayi kuskure kana da lada daya in kayi daidai kana da lada biyu baka abinda ake fitarwa daga fadan sarkin musulmi akan ganin wata a yanzu ina tabbatar muku da cewa ko waɗanda suke da tsari da ya fi namu a da suna koyi da abin da yanzu muke da shi a yanzu Allah ya kara albarka ya ƙara tabbatar da mu akan daidai ya kara mana haɗin kai akan daidai wani ya ce ni dai na yi taimako a baya don musifa ya sayi ruwa a wurin matar gidansu sai hakan ya yasa take ƙaunarta wanda ta kai ga har ɗakinta tana shigowa amma ya ce wai alhamdulillah ba abin da aka yi sai dai abokinsa kan shi ya yi don haka menene hukuncin kuma me ya kamata abin da ya kamata ne ka bar gidan tun da ka riga ka ce musiba ta faru to in musiba ta faru kan allazina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un don haka kawai ka bar gidan shi kenan. idan akwai hanyar da zaka yi kar ku sake haduwa da ita ka yi in kuma babu to ka bar gidan ka koma wani gida kuma ka yi nesa da wannan abokinka kuma ya tuba Allah ya fi gaba ɗaya. wannan ya ce malam ka ce ya halatta kafiri ya gina masallaci ya zan haɗa bayanin da waɗannan ayoyin ma kana lil mushrikina an ya'budu masajid Allah inda ka tsaya ka miki lokacin da kake sauraron karatun da ka ji na haɗa maka tun lokacin ma kana lil mushrikina an ya'budu masajid Allah ana magana akan imaratul masjid shine raya masallaci bayan an gina a shigo ayi ibada a kula da shi wannan sai musulmi inna ma ya'muru masajid Allah man amana amma wannan muna magana akan ginawa ne ku karɓi kyauta ko gudumawa daga wurin wani ba musulmi bai ba ku gudumawa ku gina masallaci wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa kin karɓar kyauta a wurin kafiri ba kuma duk abin da annabi ya karɓa shi yana harkokin addini ne da shi in annabi ya karɓi kyauta daga wurin muqaisi ko ya karɓa Mukauki ko ya karɓa daga wurin kisra ko ya karɓa ta yake a gidansa a cinye harkar addini yake yi da shi haka ba a kin yin harkar addini wai don saboda kafiri ne ba da guduma amma raya masallacin bayan an yi wannan na musulmi ne na haɗa maka Allah ya sa ya haɗuwa ka. amin ya ce ayan nan da ta ce maka da lilmushrikina zuwa ƙarshe sun haramta kafiri ya gina masallaci wannan dai kamar maimaicin irin wancan tambayar ne guda ɗaya wannan ya ce ya halatta mutum ya sadu da matarsa a watan ramadan idan an sha ruwa eh yau ma ka gwada وحل لكم ليلة الصيام Ila إلى نسائكم saboda Allah ce ليلة الصيام wannan ya ce na amin tambaya ta ita ce ni ne na ɗauki azumi da rana sai sha'awa ta motsa amma ba abin da ya faru a lokaci sai daga baya abin ya lafa sai daga baya zai gama ji ya fita shi ne a azumin sa zance da ya fi rinjaye shi ne mabi baya karya alola sai mali a baya karya azumi baya karya azumi sai mali masaban imamu malik shi ne mabi yana karya azumi ma masaban da ya fi rinjaye shi ne mali ne yake karya azumi saboda hadisin Abu Hurairah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yad'u shahwatahu yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli wa shahwatu la yaqdiha al-insanu illa bi inzal al-mali amma inzal al-mali fa innahu la yaqdi shahwata al-insan ka hadisin yana nuna cewa ah, sai mani da yake kare azumi to amma idan da gangan kake irin wannan gara mu tafka maka malikiya baka duk wanda ya yi daga cikin yana cikin azumi zai buga waya da mace zai yi waye ta dube dube a waya har ya sa yi mazi to ya sake wannan azumi gobe ba zai kara ba ya ce me yasa a koyaushe idan malamai suka tashi magana akan yaran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su rinka fifita Fatima akan sauran abin da ya sa ake tana na Fatima akan sauran shine saboda ta fi sauran ai kowa idan an ce a cikin gida a cikin ƴaƴa ai wani ya fi wani a cikin mata ma wata ta fi wata a cikin iyayenka ma ai ɗaya ɗaya ko a cikin annabawa wallahu faddala ba'dan nabiyina ala ba'd saboda haka ya akwai fifiko a cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar na Fatima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan na Fatima amma baina an takuni sayyidata lisa'il umma yace ba ta ba za ki yarda ba bai ishe ki ba a ce in nada ki ko Allah ya nada ki ki zama ke ce shugaban matan al'umma ta gaba daya da wannan dai ibnu hajar yace duk malamai ma suna gani na na Fatima ta kowa cikin wannan al'umma daga ita ne sai aka yi sabani akan mamanta da ya dukkan ta Aisha wace ce ta biyu amma Fatima ita ce ta ɗaya kuna fahimta sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu ya ce mata ke ce sayyidatu misail janna ke ce first lady a aljanna duk matan aljanna ke ce number one akwai wanda ya fi ta to na na Fatima wasa ce to amma kuma wannan duka falolin inda ya da Allah ya baka ka tsaya ba ta samu wannan falalan ba sai da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa cewa Allah ne ba to sai ka tsaya inda ya faɗa duk abin da ya wuce haka kuma wannan wuce gona da iri da wuce babanta a inda ya tsaya matsayin matsayinta shine tafi kowace mace amma ta kai babanta ba ta kai babanta ba ballan ta kai Allah ba za ta kai ba ba za a ta haƙƙin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam balle kuma a baka haƙƙin Allah ina fata an fahimta wannan shi zai sa sai ka zama ahlus sunna takacce na gaske kana son na na Aisha na na Fatima kana fifita ta amma son ta kuma bai sa kuma ka kina na Aisha ya dukkanta ba in ka haka ta zama dan shi'a kana son ta kana ginin girmanta amma girmanta kuma bai sa ka zo yin addu'a ka roƙe ta ko kai tawassuli da ita ba wannan kuma kai aka ka zama sufi ina fata an fahimta to aka sai ka tsaya waya kifa inda amrihi wani hali sai yana tambaya kamar haka mutane ne suka rabu mutum ne suka rabu da matarsa ya mata saki ɗaya daga bayan miji ya zo gidan su matar yake ya mayar da matar amma ya samu matar ba ta gida su kuma ba sanar da ita ba har sai bayan wata hudu kafin ta ji labari akwai aure ko ba dama ba inda aure ya jari ai duk wanda ya ce ya dawo da matarsa ko da wata ya faɗa matar ta dawo ko ta ji ko ba ta ji ba ko ta yarda ko ba ta yarda ba dama igiyar auren a hannunsa yake alladhi bi yadihi uqdatun nikah sai tsinka igiyar sai ya riƙe guda biyu a hannunsa sai Allah ce idan ka sake ta fa sakun bi maru ko ka ko riƙe ta karka bar ta tafi ka jona kayanka aw tasrihum bi ihsan ko ka bar ta tafi sai ya dawo da kayansa sai ya kulla igiyarsa ya bada igiyar a hannun wani ne haka matar ta tana nan kuna fahimta da kyau yawwa babban kuskure ne a ɗauka cewa wani idan miji ya ce ya tafi mace sai lokacin da ta ji labari ne kafin ta tafi ko ya ce ya dawo da ita sai ta yarda ko ta samu labari kafin ta dawo a lokacin da ya ce ya dawo da ita a lokacin ta dawo duk zaman da take a can nan tana zama rashin izini ne ta gama yawon ta kawai ta dawo gida a ci gaba da kashi wannan ya ce ka ce sake hannu a sallah ba sunna ba dan manzon Allah ta salama ya ce ya ce bai baya sake hannu a cikin sallah sai kawo ga hadisi na wai hadisin abu umai sahabi ne ya tsaya a gaban sahabbai guda goma ya yi sallah ya nuna musu yadda annabi sallah salama yake sallah kuma bai nuna musu ɗora hannu a kan kirji ba sannan ga hadisin wanda ya ɓata sallah almusiku salatu shi ma annabi sallah salama ya koya masa sallah bai koya masa riƙe hannu ba to da ka yi magana irin na ɗaliban ilimi sosai da abin naka ya fi fitowa amma na ga kamar akwai ɗan alama rashin kunya a tare da kai wanda yake nuna kai ma ba kana ne ba ka sani ba dan karamin sanin ka ne na kukumi da bai saka karya karya ba kake so ka yi mu'arada da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ake ba nan gaba bari ga maka idan ka ga kai ka dan san wani abu sai ka ji wani ya faɗi wani abu kuma ka yarda cewa ya fi ka sani Da tambaya za ka yi cikin ladabi sai ka ce to ni na san kaza ya zan yi kuma in fahimci abu kaza da na ji ya rikita ni bi ya ci fa ma ci al-ashkal kai kake da matsalan aiki warware maka ni ba da matsala da wannan hadisi da kafa in ka ce za ka fita wannan hadisan ne ya sa ka kushe abinda na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imamu malik a cikin muwatta ya rawaito cewa da shi annabi da dukkan annabawan Allah suna ɗora hannu akan kaji idan za su yi sallah kai kuma yanzu ka zo ka ce mu wai wani sahabi ya yi kaza amma bai ce an yi kaza ba yanzu don Allah ko a cikin inda dai in ɗan kana da dan basira dan kaɗan ai ya kamata ka gane wani wani hadisin da ka kawo na Abu Shumayl Az-Zaki Imam Bukhari ya rawaito Abu Dawud ya rawaito hadisin da ka kawo na al-muslim salatahu al-jama'a sun ruwaito abu hurairah ya ruwaito shi amma in ka ɗauka ka koma ka duba da kanka za ka ga a cikin wannan sallar da abu mai da ya koyar ba ma karatun fatiha a ciki bai ce manzon Allah ya karanta fatiha ba a cikinsa kuma bai ce annabi sallah salama ya yi tahiya ba haka kuma a cikin hadisin al musiqu salatahu dukkan cewa aka yi annabi sallallahu alaihi ce yi karatu sun makara ma ba aka min alquran ka karanta ma ce sara min alquran yanzu a wurin ka dan Allah kai da kake wannan magana in kai Allahu akbar sai kai fakkura ka ba shikenan sallar ka tayi to kuma ka zo kana mun magana wai ba a dora hannu akan kirji ba da sai ka zo ka tambaya sai ka ce me yasa ba a ambaci dora hannu akan kirji ba to sai in gaya maka hikimar da ta ta amma yanzu zan gaya maka ba wannan yace da hukuncin wanda yake tsawaitawa a cikin sallah ina ji kamar yana nufi liman kenan idan yana jan sallah ita sallah idan kana liman akwai inda ake tsawaitawa akwai inda ba a tsawaitawa fikihun da zai sa ka gane a ina ya kamata ka tsawaita a ina bai kamata ka tsawaita ba shi yake nuna kafi cancanta a naɗa kan liman sama da wani daban shi sa aka zo wa liman interview akan sallah ba kira a kawai za a ce ya rera a jiya ba sai an tambaye shi iya sallar da iya limanci shi kuma limanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da lokaci ya gaya wa duk wanda yake jan sallah yace idan amma ahadukum na idan ɗayan ku yana limanci wa mutane sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace yayi sallah daidai da mutanen da suke bayan sa ya ce fa inna min humus shafira wal khabir a cikin waɗanda suke bayanka akwai karamin yaro wanda an daɗe in faddu ilai hawa tara kuka ka'ima sana ciki akwai tsoho wanda shi ba zai iya daɗewa a tsaye ba wadda'if akwai mai rauni wal mari akwai mara lafiya a wata riwaya wadda haja akwai mai bukata wanda ya shigo masallacin kuma yana ɗan jin fitsari in aka daɗe fitsarin zai taru da yawa irin waɗannan mutane kai kana limamin su su su zama limamanka kai kana limamin su kana jan idan ka ga matasa da duka lafiyayyu sai ka ja in ka fara alif lami sai ka je fansu na alal filina amma idan ka ga cewa akwai mutane da suke da lalura a bayanka sai ka yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mu'az yace ina idza zulbika ina wa ina wal ina da za ka je ka ɗauko baƙa duka cikin Alƙur'ani ne kuma Allah ya yi fassara kuma ta yi tsara min Ba haka mutum ya kula da wannan hadisi ne gangariya imam mutum da ya ruwaito daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa idza salla ahadukum wahdahu falyusalli kayfa shi'a kayfa sha'a idan mutum yana sallah shi kadai yayi sallah yanda ya ga dama ka daɗe iya dadewarka amma idan kana jan mutane to ka rika lura da yanayin mutane yau yaya suke sannan wata irin sallah ce sannan a ina ne yanzu za ka zo tsakiyar kasuwa da rana ana sallah a da rana ana cikin cin kasuwa sai aka kiran sallah sai aka shigo aka fara da a a zahar kawai zai ka suratul araf Aka ma sai yanzu wani zai yanke wannan. ko kuma ka sa ana sallar amma sallar na ka san ba ta yi ba shi a wurinsa ko ana sallah yana tsaki ya kamata mutane su rika gane wannan akwai mutane da yawa musamman wanda yake jin abin nan musamman wanda yake ji da alkur'ani yana fiskansa musamman irin sabin alalagomin wallahi wannan qur'ani bai daɗe sosai ba to yana so ya dana tilawa sai zama a gaban jama'a zai dana an tura shi sallan asuba wani tsohon rubu'in sa sai ya dauko a wurin sai ya kai ƙarshe a ka rika la'akari da mutanen da suke bayan ka akwai lokacin da ake ja akwai lokacin da ake ragewa akwai lokacin da zaka takaita annabi sallallahu alaihi wasallama a kallar asuba ma ta karanta wal asr amma in ka ga yanayin mutane da yanayin ka ya kai to a kallar magariba ma annabi ya taba ya taba karanta suratul araf yanayi ne ina fata an fahimta wanda yake cewa shi ya halatta namiji ko mace cewa dan uwansa ayyace yana son ta shi kuma ya bai amince ba kwarai kuwa <laughs> in ba ka amince ba ba a karya menene hukuncin wanda ba a biya kama shi a sallah sannan kafin daga baya kuma ya zo bai yi ba bai zo ya tuna ba ya manta bai yi ba kuma sai da ya zo da aka kafin ya tuna malamai sun yi a akan wanda sujadar rafkanuwa ta kama shi ko kabli ko ba a ji manta da yi ba ya hukuncin sa ya zai yi daga baya malaman hanafiya suka ce idan a kusa ne a cikin masallaci da riga ya fita ba sai yayi amma ya riga fita a masallacin ya wuce malaman malikiya suka ce akwai bambanci tsakanin kabli da ba'adi idan ba'adi ne ko da ka tafi daga ba za ka iya dawowa kai idan kabli ne shi kuma daidai da na hanafiya idan kusa ne sai kai hanabila suka ce ya danganta bayan da ka fita ya daɗe idan daɗewan ya yi yawa suka ce shi wani hankali ne zai sa ka gane idan kuma bai daɗe ya yi yawa ba to wannan za ka iya dawa kai idan kuma ya daɗe ya yi yawa to an ɗauke maka ya wuce su kuma sha biyar suka ce in dai ka manta kawai ya wuce Zance da ya firin jaye shi ne duk lokacin da ka tuna ka zo ka yi kawai kuma ka yi sujada kadai saboda annabi ta ce: man nama an salatin ne, nasiha fa lisallaha idza zakaraha shi kuma wannan abin da ya manta sujada ne juz'un ne ha? kuma wanda baya ana ce sallar ta cika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sujadan rafsanwa a matsayin jabar ne da kuma jifan shedan so ba wai shi ya sa a ce sallar ba ta cika ba ne wani abu ne ake nema a ɗan ɗaure a cikin sallar to kawai ɗaure man za yi za ka lokacin da ka zo ka tuna sai ka zo ka ɗaure kana tuna sujadan kabli ko ba a ji kawai da kawai ka tsura kawai ka yi sujada Allah ko da bayan shekara goma ne ka tuna akwai ana bin ka bashi kawai ka yi zai je ya tura wancan kuma zai yi cikon da yardar Allah wannan shine fahimtar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah bayan ya haɗa duka waɗannan masabobin gaba daya an fahimta mewa wannan ta zama sabon sabuwar fahimta ce daga gare ni da ba wannan fahimtar nake kai ba da ina kan fahimtar masaban malikiya cewa idan ya daɗe to sallan ba ta ɓaci sai dai ka sake idan a kusa ne kuma kabli ne sai kai amma na tashi daga wannan yanzu na dawo saboda wannan ya fi karfi ta fuskan hadisi kuma ya fi karfi ta fuskan wato abin nan min haisul ma'ana cewa abin nan cewa koyaushe ne kawai iya abin da ka rasa nan shi zaka kawo abin da Allah yake bin ka kenan baya bin ka sallar gaba ɗaya tun da ka yi sallar Allah kuma bai wajabta maka sallah sau biyu ba guda ɗaya nan kuma Allah da ya wajabta maka ka riga ka yi ta wallahu a'lam wannan yake wai mahaifiyarsu da shi da ɗan uwansa suna son kyautata wa mahaifiyarsu da kuma kishiyar mahaifiyarsu amma mahaifiyarsu ba ta so ta kuma hana su kuma ranta yakan ɓaci idan sun yi wani abu na alheri ga ɗaya mata ya za su yanda za ku yi shi ne ku ci gaba da biyayya da ta wa mahaifiyarku amma ku yi alheri wa duhu. wannan kishiya ce ta mahaifiyarku ba kishiyarku ba ce kuma dole dama ta ji wani iji amma ita idan tana da kara ai duk wanda ya kyautata masa ya kyautata miki ne saboda albarkacin ki duk macen da take da kara bai kamata ta ji haushi don ɗanta ya alheri mai kishiyar kan <clears throat> idan ke ba kwa shiri da ita ai su suna shiri da ita sannan idan ke kina gadara da su a matsayin ƴaƴan ki ne ita kuma tana gadara da su a matsayin ƴaƴan ta ne ba ki kuma ki raba wannan ba saboda haka idan kai haka baka saba wa Allah ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fi ma'ruf ana yin biyayya ne a daidai mu mutum ba daidai ba ba za ka masa biyayya ta ka kawai ma baki hakuri ka ji ku ta ɗinkin kalla kishi ya taba ku mata amma gurgudu da za ku ku dan koye kar uwar ta gani amma in ta ji nayi karatu nan ta san lalle kuka kai mata a boye za ka ki hakuri kawai ana kai masa ita ba wannan ya ce wai sallan tarawihi wai ya hukuncin sallan tarawih bayan niyan farko ya wadatar ko kowace sai an yi mata kowace sai an yi mata to da nan aka yi sallama an gama wancan in aka zo fara yin wata kuma to wannan daban ce kowace sai an mata niyya wannan ya ce ko yaushe tsarki sai ji kamar wani abu ya biyo baya kuma ne ingancin matsewa da wane ne bayan mutum ya yi fitsari wannan duk ba dora maka ba ka saurari karatun da muka yi a cikin almuharrar za zai sa ka gane duka wannan ka'idoji akan mutum idan ya zo bawali ya ya kamata yi amma dai ba dora maka wannan ba matan ba in kai fitsari kawai ka tashi sauran duk abin kake ji wasu wasu shedan ne wannan ya yi tambayoyi ya ce ya halatta mutum ya aikin hajji da kuɗin adashe eh ya halatta sannan wannan ya ce malam budurwa da saurayi suna soyayya shi kuma sai ya ba ta wasiya cewa idan ya mutu ta yi mishi ta kaba ya halatta ta yi mishi a'a bai halatta ba saboda ta kaba ana yi wa miji ne shi kuma saurayin banza ne wanda zai yake ce a yi mata ta kaba ka ai saurayin banza ne hannu amin ya ce likitan da ya je hajji ta hanyar nakon domin ya kula da mahajjata shi shi ma yana iya ɗaura biyan aikin hajji ɗaya eh, yana iya amin ya ce yana tambaya akan alaƙa ta ƙanin miji da matar wansa malam dan Allah ah, wani irin alaƙa musulunci ya yarda su yi don wallahi malam na fahimci kanina yana wuce gona da iri don malam har kan gadon matata yake kwanciya amma na gaya mishi alhamdulillah alaikum Allah wa shiwarakum sai ya ce wai ai musulunci ba ba shi ai musulunci abinda yake yi ba haramun wannan kanin naka dai dan iska saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta abin da yake yi don haka ba zai ci gina abin da yake yi ga musulunci ba hadisi ya tabbata daga Uqba ibn Amir a cikin sahih Muslim cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan maganar alakar mutane da matan aure Ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wadkhul ala nisa kar ku rinka shiga cikin dakunan baya kar ku rinka shiga gidajen mata barkate sai wani ya ce ya rasulullah a fara'aitar hamu dan uwan miji fa ya rasulullah shi ka aina gida ne ko sai annabi sai ya ce alhamu almaut dan uwan miji ai mutuwa ke ya fi muni sama da ɗan waje abinda fi Sallah sallah da yake nufi shi ne ka zo ka ga katon ɗan iska a ɗakin matarka akan gadonta ya fi dama dama akan ka ga ƙaninka kowanka a akan gadon matarka saboda idan ka ga ƙanin ka kowanka a akan gadon matarka ba za ka ji wani iri ba za ka iya fita ka bar su amma in ka zo ka ga ɗan iska sai inda karfin ka ya tsari Zaka wannan ya fi zama mutuwa sama da wancan. Kuma saboda wancan idan ka tambaye shi ba zai ce maka halal ba ne. Amma ka samu ɗan iskan ƙani irin wannan zai ce maka addini ba bai hana ba. Kaga mutuwa kenan. Kun gane fikin wannan shine ma'anar alhamu lil Wasan ƙanin miji wasan jahiliya babu shi a musulunci. na wannan ya ce a hukuncin sallar ƙasar mutumin ya yi tafi makaranta a wani gari wanda ya tafi karatu a wani gari babu ƙasar a kansa shi a duk garin da ya ce ya zama ɗan garin ƙasar kuma Allah ya ce matafi ne yake wa idza garabtum fil ardi shine wanda zai ƙasar kai kuma ka san ba tafiya ka zo yi ba ka zo zama ne duk wanda ya zo zama ko ba zai ƙasar ba wannan shine zancen da ya fi rinjaye cikin zantukan malamai wannan ce mace ce saurayin ta aka yi garkuwa da su sai dai masu garkuwan sun yi amfani da wannan yarinya da karfi kan idan saurayin nata har ta ɗauki ciki shi kuma ya yarda zai aure ta a haka malam za a iya zubar da wannan ciki idan aka yi wa mace fyaɗe yana ɗaya daga cikin abin da malamai da yawa karkashin fatawar mu jama'ul fakir islami suke gani za a iya a zubar da ciki idan likita ya tabbatar da cewa ba zai shafi lafiyarta ba Da za a iya zubar da wannan ciki inda ba a riga an kura mata rai ba ina fata an fahimta saboda abin da ke tattare da cikinsa na barna mai yawa shi kuma wannan yaro in har ya iya ya daure ya aure ta haka zai samu lada ya rufa mata asiri kuma ya san da haka amma saboda Allah ya ci gaba da son ta wannan hakika zai iya samun lada akan wannan don aiki ne na ma'arufi inda wani da zai guje ta kuma bai zai faɗa ma to amma shi ya iya yi hakuri har yake wannan tambaya hakika wannan ba karamin jarumi ba ne Allah ubangiji ya ba ku lada kuma Allah ya tsare irin wannan aikin banza yace kiristocinmu a yanzu su halin kitabi ne don suna haɗa Allah da wani eh su ahlul kitabi ko da cewa suna haɗa Allah da wani Allah da yace suna hada Allah da wani yace subhanahu amma yushriku shi yace kuma wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum yace kuma kuna iya aure daga cikin matanku kuna iya kuma aure daga cikin matan ahlul kitab don haka su ma ahlul kitab ne duk da haka wanda yace Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana gaba daidai don Allah ina roƙo a yi wa uwar gidana nasiha mai ƙarfi ina son ƙasa aure amma ina fuskantar turjiya mai zafi daga wajen ta malam dukkan su uwar gidan da amaryan suna sauraron ka wannan uwar gida dai Allah ya saka mata da alheri saboda ta zama mace sosai dama waye za a mata kishiya kuma ta zauna haka kawai tana shiru fagas ba ta son mijin kenan ai kwarai da gaske to dama haka kawai kai inda ba haka ba ai baka da farin jini duk mace a duniya inda za a yi mata kishiya dole za ta yi tijja wannan ɗabi'a ce ina gaya uku wannan ne saboda kar ku rika ɗauka sau da musulunci ya hana ya halatta muku yin aure to ku kuma sai ku ce za ku hana mata ɗabi'ar da Allah ya halicce su a kai Allah ya halatta maka aure ita kuma ya halatta mata kishi yanda Allah ba zai tambaye ka me yasa kai wa matarka kishiya ba haka Allah ba zai tambaye ki me yasa kika yi kishi da mijinki zai aure ba ina fata ku gane wannan wa kamata ku yi kishi nasiha da zan yi miki shine yi kishi amma karki hana abin da Allah ya yarda a yi amma ki iya kokarin ki da zai sa mijin ya fasa auren ya halatta idan kika gano cewa ke ce ba ki iya girki ba yasa sai aure wanda tafi ki iya girki sai kike yi girki ya fata idan kin gano kwalliya ce da tsitsina da karairaya da sauransu su ne baki iya ba to ki je ki koya ki dawo ki riɓe da aikinki sai zama ba sai wata ta zo ta tsaya ki ba wannan shi ne ya halatta a musulunci in wannan ne kirjiyan da kake faɗa Allah ya ci albarka ɗalibata amma idan kirjiyar da kake nufi shi ne wanda za ta fara tun daga makaruhi har zuwa haramu har zuwa kafirci to wannan lima bana ciki ne ta kidafa abinci saboda kana zargin wannan doguwar hirar taka ka je gidan watan ta zauna tana zarge da shi tana ɗauko waya tana cikawa saboda ta ga alamar kana chatting ko ko message ya shigo wannan duka yana cikin shi ba zan ce haramun bane amma yana cikin bakaru har cikin aure ki rika leke leke ba zan ce don kin ɗauki wayar mijinki kin buɗe kin yi haramun ba amma idan wani abu ne da baya so a gani kika buɗe wannan haramun idan kuma ya ce ki ga wani abu ko ki waya sai kika ci gaba da leko wani abu daban wanda shi a wurinsa sirri ne to wannan kin yi haramu don kowane mutum a duniya yana da haƙƙin sirri ke ma in kina da naki sirri wanda bai shafe shi ba bai halatta a ce dole sai ya shiga ba misali kina da wani arziki da iyayenki suka baki ko kika gada za ki wani abu na tasarrufi bai zama wajibi shi bisu ya sani ba kuna fahimtar wannan da kyau amma duk abin da zai shafe shi shi a ciki za ki fita wani akwai haƙƙin sa a ciki za ki yi magana da wani wani akwai haƙƙin sa a ciki amma wanda bai shafi duka wannan ba da ke da iyayenki ne dole sai sirrin gidan ku mijinki ya san wannan bai zama dole ba to shi ma yana da nasu sirrin da bai dole sai kin shiga ba sirrinsa da budurwarsa da sirrinsa da bazaurarsa da sirrinsa da kishiyarki kuna fahimtar wannan ballantana abin da zai kai ga haram ne ku yi faɗa da shi ko ki ba shi wani haƙƙin ko ki zake shi ko ki ɗaga masa murya ko ki masa biyayya ko ki tashi ki bar gidan saboda ya ce zai aure wannan kan kin je ba zai mu ba irin wannan nake magana ba ballantana kuma shirka ki sayar da imanin ki ce kin haƙura da lahira saboda kar a yi wannan kishiyar ki je wajen boka ko ki je wajen malamin tsubbu ko kuma ma ki yi amfani da wani abu na zahiri ki ce za ki kona ko za ki kashe saboda dalilin za a yi miki kishiya ko saboda an yi miki wannan shi ne wanda ba na ciki idan irin wannan tirjiyar ne haramun amma idan tirjiya ne na aiki da za ki yi kokari wallahi ki iya kokari ki ko ni ma mace wallahi ba zan bari a guji kishiya ba inda ni mace ce amma in abun ya fi karfin ka aka kawo to wannan kan idan ja amala budda ku fa marhaban bihi idan abun da ya fi karfin ka ya riga ya faru ko ka bar da shi wa za ka ga yadda ake yi idan mijin ke ce zai aure ki ce ni ban yadda ba ba za ka yi ba yake ga ya ce wallahi sai na yi to ki dufu amma idan dai ki sai in kin ce ba kya so sai ba ki ce ba kya so na haka kawai ce zai aure ki ce Allah ya sanya alheri a'a ina fata ku fahimta don haka haƙƙin mace ne ta yi kishi kuma alama ta cewa kai namiji ne sosai kuma idan saƙonka da kake bayarwa yana isa to lalle na ba za ta so wata ta zuma amma in kaga ka ce za ka yi aure kuma ta yi shiru ba ko bi to saƙonka ne baya isa Allah ubangiji ya sanya albarka ya kuma daidaita a tsakaninku wannan aure ne da aka fara magana a kai ke ɗaliba ta Allah ya sa ya tabbata ke kuma Allah ya taimake ki akan kirjiyanki kowa Allah ya ba shi sa'a ya Allah ya ba shi sa'a ki ci gaba da firjiya, firjiya na halal da nuna kishi wanda ya halatta ta yadda zai sa wannan aure kar a yi shi kai kuma Allah ya taimake ka yadda ka fara niyya zaka dabbaka wannan sunna kuna gaba da kai ka iso Allah ubangiji ya bada nasara wannan sunna ta tabbata idan ta tabbata kuma dukkan ku Allah ubangiji ya sa ku yi ta'awuni a kan alkhairi kike hakuri ki karbe ta hannu bibiyu in ko ba a samu hannu biyu ba don Allah ko da hannu ɗaya ma ki rike ta kai kuma idan ta zo sai ka yi ƙoƙari ka yi adalci irin yadda Allah ya ce saboda a samu a gudu tare a tsira tare waɗannan su ne tambayoyin na Allah ta duka mun gama kuma lokaci ya ƙare abinda muka amsa daidai Allah ubangiji ya sa mu yi tarayya a kai wajen aiki da shi kuma ya ba mu lada abinda ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته